الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharan hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya daga zamu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan sunu jira abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 zuwa da 11:50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Tuma da lama sauraro yanzu kuma ga labaran duniya mai karanta su Tahir Amin. da farko ga kanunsu ƙasar Turkiyya ta dakatar da aika wasu kayake zuwa hamci ƙasar isra'ila har zuwa ƙarshen yaƙi a gaza firayim ministan ƙasar isra'ila ya tabbatar da cewa ƙasarsa ta shiga cikin rudu mafi muni a tarihin ƙasar sannan za ku ji cewa jakadan ƙasar yemen a tehran ya ce iran ta tabbatar da matsayinta a idon duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin ƙasar turkiya ta ba da sanarwar dakatar da fitar da kayayyaki 54 daga ƙasar zuwa hamci kasar isra'ila saboda ta'asan da take aikatawa a yakin da take fafatawa da falastinawa a gaza kamfanin dillacin labaran irb news na ƙasar iran ya bayyana cewa kafin haka jumhuriyar musulunci ta iran ta yi kira ga ƙasashen musulmi su katse dangantaka da hamci kasar isra'ila saboda kisan al'ummar falastinu da take yi a zirin gaza tun kimani watanni shida da suka gabata labarin ya kara cewa daga cikin kayakin da ƙasar turkiya ta dakatar da fitar da su zuwa hamci kasar isra'ila da sun hada da man jirgin sama da kuma karafa wannan dakatarwan zai ci gaba har zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen kisan kiyashin da ake yi wa falastinawa a yankin gaza tun ranar bakwai ga watan oktoban shekarar da ta gabata ce da hamdakasar isra'ila ta fara kai hare-hare kan yankin gaza wanda ya zuwa yanzu an kashe falastina fiye da dubu talatin da uku wa'anda suka yi shahada kenan a yayin da wasu dubu saba'in da biyar suka ji rauni mafi yawansu mata da yara kafin haka dai minista harkokin wajen ƙasar turkiya hakan fidon ya ce ƙasar turkiya ta buƙaci hamdakasar isra'ila ta ba da dama ga ƙasar don isar da kayakin agaji ga Falasɗinawa a Gaza ta sama, amma gwamnatin ƙasar Isra'ila ta ki amincewa da hakan. Benjamin Netanyahu, Firaministan Harbi ƙasar Isra'ila, ya tabbatar da cewa harmcen ƙasar ta faɗa cikin mummunan hali a yakin da take fafatawa da ƙungiyoyi masu gwagwarma a yankin Gaza. Kamfanin dilancin labaran Irna na ƙasar Iran ya nakalto Netanyahu yana faɗar haka a yau Alhamis. ya kuma ƙara da cewa sojojinsa suna yaƙi mai tsanani a ƙasar wato a yankin gaza da ta mamaye ya kuma ƙara da cewa gwamnatin mikasar isra'ila a shirye take ta shiga yaƙi da sauran fagage da sauran da kuma sauran makiyanta da suke kewaye da ita hali yanzu dai fiye da watanni shida kenan sojojin hamdu kasar isra'ila suke fafatawa da mayaka a gaza ba tare da kaiwa ga manufofinta na shiga yakin ba daga cikin manufofin dai akwai kubutar da yahudawan sayoniya wa'anda mayakan kungiyar a gaza mayakan kungiyoyi a gaza suke tsare da su tun ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata kowa kawo ƙarshen wato samuwar ƙungiyar hamas a gaza da kuma korar falasɗinawa miliyan biyu da rabi na daga cikin manufofin hantukar isra'ila a gaza masana dai suna ganin ya zuwa yanzu babu alamun netanyahu zai kai ga manufar shi a koko manufofinsa na shiga yaƙi a gaza sai ta hanyar tattaunawa da ƙungiyar hamas a ci gaba da gwagwarman da sojojin kasar isra'ila suke yi a gaza a yau alhamis mayakan ƙungiyar hamas da jihadul islami sun ba da sanarwar halaka sojojin kasar isra'ila da dama a tsakiyar zirin gaza tashar talabijin ta labarai aljazira ta ba da labarin cewa mayakan shahidan al'aksa sun ba da labarin yi wa wasu sojojin ƙasar isra'ila kofar rago a tsakiyar zirin gaza a daidai lokacin da suka shigo yankin da nufin yin ayyukan leƙen asiri labarin ya ƙara da cewa mayakan na na al-aksa sun yi amfani da makaman igwa wajen halaka sojojin hamshin isra'ila a tsakiyar gaza a garin rafa kuma dai da ke kudancin zirin na gaza wasu falastinawa sun ba da sanarwar cewa a fafatawan sojojin hamshin isra'ila mayaka falastinawa a yankin guda shida ne suka yi shahada har ila yau labarin ya kara da cewa sojojin yahudawan sun kashe wasu ƙarin ma'aikatan ƙungiyar ba da agaji ta hilalul ahmar inda yawan ma'aikatan da ƙungiyar yawan ma'aikatan kungiyar da aka kashe ya kai 28 masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa nan tehran rahotanni sun bayyana cewa jakadan kasar yemen a tehran ibrahim muhammad dailami ya bayyana cewa kafafen watsa labarai na gwagwarmaya sun tono asirin hamshin kasar isra'ila na ayyukan ta'addanci da take tafkawa a gaza da kuma gasken abubuwan da ke faruwa ga kasashen duniya da yake ishara game da laifukan yakin da hamshin kasar isra'ila take tafkawa kan al'ummar gaza Delami ya ƙara da cewa dole ne ƙasashen musulmi su ɗauki tsauraran matakai don kawo ƙarshen laifukan yakin da gwamnatin ƙasar Isra'ila take aikatawa a Gaza. Har ila yau ya ce jumhuriyar musulunci ta Iran ta kasance lema ga dukkanin ƙasashen musulmi tun bayan samun nasarar junjiya hali musulunci a ƙasar shekaru 45 da suka gabata kuma tana da kyakkyawan dangantaka da dukkanin ƙasashen duniya. makiya suna ƙoƙarin ba da ɓata dangantaka tsakaninta da sauran ƙasashen duniya kuma iran ta tabbatar da matsayinta a duniya ta musulmi da kuma sauran ƙasashen duniya da ƙarshe jakadan ƙasar yemen ya bayyana fatansa na ganin dangantaka da ke tsakanin iran da sauran ƙasashen musulmi za ta ƙara ƙarfi a ɓangarori daban-daban. rahotanni da kamfanin dilancin labaran irna na kasar iran ya nakalto ya nuna cewa sojoji hamsin kasar isra'ila sun kai hare-hare kan wata makaranta mallakin cibiyar bada agaji ta majalisar ɗinkin duniya onurwa da kuma wani rukunin gidaje a sansanin 'yan gudun hijira na nusairat a tsakiyar zirin gaza inda suka yi sanadiyar shahadar falasinawa biyar tare da jikata wasu da dama har ila yau rahotannin da kafafen watsa labarai na falasɗinu suka fitar ya nuna cewa ɗaruruwan falasinawa ne suka samu mafaka a wannan makarantar sama da watanni shida kenan da hamshi ƙasar isra'ila sojojin hamshi ƙasar isra'ila suke lugudan wuta a yankin gaza bisa goyon bayan amurka da wasu ƙasashen turai amma har yanzu haƙarsu bata cimma ruwa ba sannan sun kasa tsaida wuta a gaza saboda jajircewan falastinawa akan sharuɗan da suka sanya na, na dakatar da buɗewa juna wuta duk da kisan kare dangin da ta yi a yankin gaza hamji kasar isra'ila ta kasa cimma ko da ɗaya daga cikin manufofinta na fara yakin banda haka tana ƙara faɗawa cikin rikicin cikin gida a kowace rana a cikin kimanin watanni shida da suka gabata babu abin da ta yi in banda kisan kare dangi da tafka laifukan yaƙi da rusa cibiyoyin bada agaji na ƙasashen waje da suke ayyukansu a zirin gaza masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madalla su kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka da kuma yin bita a kan su da kuma bayyana mahangar masana dangane da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. Shirin na yau da zai dubi ne dangane da dambarwar siyasa a ƙasar libya da kuma tasirin hakan akan yi na tsaro da ma zamantakewar al'ummar ƙasar tun bayan juyin juhali da aka yi a ƙasar shekaru goma sha uku da suka gabata wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah da fata masu saurare za a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar. kasar libya ƙasa ce da ke arewacin nahiyar afirka wata tana ɗaya daga cikin ƙasashe na nahiyar waɗanda suke fuskantar babban ƙalubale na siyasa sakamakon dalilai da dama daga cikinsu kuwa har da hankoron kowane bangare daga cikin bangaren da suke adawa na neman matsayi da kuma karɓar madafin iko a ƙasar ranar 17 ga watan fabrairu ce ranar tunawa da boran da aka gudanar a ƙasar libya inda a bana aka cika shekaru 13 da yin hakan shekaru goma sha uku kenan a jere tun bayan kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta sha 2011 wanda kuma tun daga wancan lokacin ne kasar ta fada a cikin kazamin rikici na siyasa yunkurin kifar da gwamnatin gaddafi bai yi nasarar samar da zaman lafiya a kasar libya ba bilhassali ma kasar ta zama kasa wadda ta tsinci kanta a yakin basasa ta fuskoki daban-daban tun daga shekara ta 2014 kasar libya tana fuskantar rabuwar kai kan batun shugabanci wanda hakan ya janyo wanzuwar kungiyoyin 'yan tare da kayar baya da dama a kasar da kuma kare ka'idoji da ma rashin doka da oda a hankali kasar libya ta fada cikin sabon rikici sakamakon hamayar da ke tsakanin jagororin siyasa da kuma sojoji daga shekara ta 2014 zuwa 2021 libya ta rabu gida biyu ta fuskar shugabanci ɗaya bangaren na trablus babban birnin ƙasar daya kuma yana tobruk a watan maris ɗin shekara ta 2021 an kafa sabuwar gwamnati mai suna gwamnatin haɗin kan ƙasa an zaɓi gwamnatin ta hanyar samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya kuma aka mata hedikwata a majalisar dokokin gabashin ƙasar ta libya wannan amincewa da gwamnati sabuwa da aka yi a ƙasar libya ya zama muhimmin mataki ga ƙasar a yanda take murnar kafa gwamnati guda ɗaya tun shekara ta 2014 bayan kafa gwamnatin an dinga samun fata da tsarin samun zaman lafiya ta fuskacin siyasa da magudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a watan disamban shekara ta 2021 sai da kuma shirin bai nasara ba kamar yadda aka zata wanda kuma hakan ya janyo aka ɗage zaben har sai babu ta gani a shekaru goma sha uku da suka gabata yanayin tsaro a kasar libya yana ci gaba da fadawa halin rashin tabbas saboda adawar da ke tsakanin shugabanci na 'yan siyasa wanda ya gaza samun matsaya guda ɗaya an sha fama da rarrabo kai a fagen siyasar libya da gazawa da aka yi ta shawo kan bangaren da suke hamayya da juna da kasa samar da rundunar soji guda ɗaya mai kishin ƙasa wadda za ta yi aiki da sunan ƙasar libya barazanar tsaro ta bayyana daga ƙungiyoyi masu tayar da kayar baya da dama a yammaci da kuma gabashin libya inda suka fi mayar da hankali ga yankunan da ke gabashin ƙasar wannan duk yana faruwa ne saboda halifa haftar wanda ke jagoranta sojan ƙasar na libya waɗanda suka tawaye da suka hada da 'yan tawaye da ƙungiyoyin tayar da kayar baya gibin shugabancin ya kuma baiwa mayakan sojojin haya na kasashen ketare damar shiga ƙasar wanda kuma hakan ya kai ga karbe wani bangare na rijiyoyin mai mallakin kasar ta libya rarrabo kawuna a libya a fannin siyasa da tsaro ya kawo gogayya wajen karbe iko da rijiyoyin man fetur din wanda daga wannan lokacin ne kuma mayaka na kasashen ƙetare suka karbi iko da wasu bangarori har ma su karfe su mayaka dauke da makamai waɗanda suke da alaka da wasu bangarori na kasashen ƙetare sun kwace iko da wasu ƙaddarori na mai guda biyu mafi girma a ƙasar libya wato asarara da tashar jiragen ruwa da take amfani da ita wajen fitar da man fetur zuwa kasashen duniya an san kasar ta libya tana zaman kasa ta biyu mafi yawan albarkatun man fetur a nahiyar afirka kuma ana yi mata kallon ɗaya daga cikin mafi yawan arziki a kudade da ake samu daga albarkatun man fetur da ake fitarwa abin da ce sakamakon ɗaukar tsawon lokaci ana rikici libya ta zamo ƙasar da ba ta samun kudade sosai a halin yanzu wanda kuma wannan ya jawo durƙushewar tattalin arzikinta gine-ginen gwamnati sun zama wuraren da za a yi iya amfani da su don warware rikici da biyan bukatun da za su taso bayan yaƙi kuma suna taimakawa wajen ci gaban ƙasar haɓaka tattalin arziki zaman lafiya na siyasa da kuma demokuraɗiyya saboda haka an babbar gwagwarmayar ƙasar libya ta sake gina ƙasa na fuskantar cikas daga ta'anniti na ƙungiyoyi waɗanda suke kallon wannan yunkuri a matsayin barazana ga abin da suke son samu ko kuma su cimmawa hakan ya sanya suke hada karfi da karfe wajen yaƙar duk wani yunkuri na gina ƙasar da samar da zaman lafiya da kuma gwamnati mai ɗorewa shekaru goma sha uku bayan fara yaƙi a ƙasar libya babbar hanyar dawo da zaman lafiya da sake gina ƙasar ta ta'allaka ne akan haɗin kan gwamnatoci da kuma hukumominsu misalin hukumomin tsaro da na kula da ci gaban tattalin arziki ƙarfi da tasirin rashin gwamnati guda ɗaya da wanzuwar 'yan tawaye ne ya hana kawo ci gaba a ƙasar libya da kuma samun duk wasu nasarori a yunkurin da ake yi na tabbatar da zaman lafiya da kafa ƙasa mai cin cikakken gishin kanta ta fuskacin siyasa da tsaro da tattalin arziki wannan ne babban abin da ya kawo ƙalubale wajen shiryawa da kuma aiwatar da matakan da aka tsara haka kuma gwagwarmayar kwatar madafin iko da ke ci gaba da yin tsanani a tsakanin bangarori da suke hamayya da juna wanda kuma hakan yana hana aikewa da kudade zuwa ga ma'aikatu tare da kawo jan kafa wajen sake gina kasar misali karyewar manyan madatsun ruwa guda biyu a garin dirna mai tashar jiragen ruwa ya jawo ambaliyar ruwa mai tsanani wadda ta tilasta fararen hula da dama suka bar yankin yayin da wasu ma suka rasa rayukansu da kuma rushewar dubban gidaje zabuka na shugaban ƙasa a ƙasar libya da na 'yan majalisar dokoki wanda aka daɗe ana jira an so a gudanar da su ne a watan disamban shekara ta 2021 amma kuma an dage gudanar da waɗannan zabuka har sai babu ta gani saboda rashin amincewa da ci gaba da tattaunawa da ake yi ƙasashen duniya suna kallon gudanar da zaɓe a ƙasar libya a matsayin hanya ɗaya tilo mafi muhimmanci wadda za a bi wajen magance rikicin da ƙasar take fuskanta da kuma sake gina tubalin dimokuraɗiyya gudanar da zaɓe na gaskiya ba tare da munamuna ba zai warware rikicin sai dai kuma zaɓen da za a yi a nan gaba yana fuskantar kalubale da dama ɗaya daga cikin matsalolin da zaɓen ke fuskanta shine rashin amincewa akan kundin tsarin mulki guda ɗaya bugu da ƙari kan haka ɓangarorin da kawunan su suke rabe kamar halifa haftar da saiful islam gaddafi suna son tsayawa takarar shugaban ƙasa wanda hakan ke ƙara tsananta rikici wanda za a fuskanta a lokacin zaɓukan domin tabbatar da kyakkyawan tsari na siyasa a ƙasar libya ya zama dole a yi aiki sama da yadda ake a halin yanzu ɗaya daga cikin manyan manufofin zaɓe shine ya samar da turba mai kyau ga ƙasa tare da fitar da manufofi da tsare-tsare zaɓukan da aka yi a baya ba su da wasu manufofi ko tsare-tsare tare da samar da kundin tsarin mulki guda ɗaya a shekara ta 2012 wanda kuma shi ne mataki na ƙarshe na manufofin siyasa saboda haka gudanar da sabon zaɓe zai bayar da damar kafa zababbiyar gwamnati a kuma fayyace hanyar da za a bi a nan gaba wani abu wanda ya zama dole a yi la'akari da shi dai shine cewa makomar ƙasar libya a nan gaba tana cikin hali na rashin tabbas a inda ƙasar take cikin wani mataki mai rauni na neman sauyin shugabanci ana buƙatar kyakkyawan tsari da taswirar tabbatar da demokuraɗiyya a ƙasar a cikin gaggawa dole ne wannan taswira ta haɗa da samar da sabon kundin tsarin mulki gudanar da zaɓe da haɗa kan hukumomin gwamnati wanda za su kai ga cimma dawwammamin manufofi na gina al'umma mai aiki da demokuraɗiyya da kuma fahimtar juna da haɗin kai a tsakanin 'yan ƙasa. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi da suke mu dole anan zamu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. thank you madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yasa da zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Terim shashin Hausa, shashin masoya. ya wannan lokacin ya sa da zumunci yau masha Allah da farko na gaida al'umma gidan nan wadda suke bamu lokaci muna gaida masoya to kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku ina gaida mama na hajiya husaina daga jihar niger ina kuma gaida zakin love daga jihar niger ina kuma gaida hajiya na hajiya matan garkuwan jihar nasarawa to masha allah na gaida al'umma gaba ɗaya wanda suke gidan nan kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku mai magana ita ce hajiya rahina daga saudiya a riyadh nake kyakkyawan fata alkhairi zuwa a gare ku Assalamu alaikum warahmatullahi ta radio irin ta musulunci ina muka muku sakon gaisuwa ga duk inda musulmi suke yan uwana musulmai Allah ya maimaita mana idan muna cikin masu rai Allah ya ji kan shugabannin wanda suka rabu dan gaskiya daga annabi Adam zuwa yanzu ya ji kan iyayen mu mu idan namu ta zai ba mu cikawa da imani Allah ya sa muna cikin intattu inda aka yanta albarkacin wannan wata Ramadan ya amsa mana addu'o'in inda muka roƙa na alkhairi ya ba mu zaman lafiya kasashen mu da duniya gaba ki da duk inda musulmai suke da sauƙin rayuwa musamman ma ina gaida malam zaki so dangi zomawa ban manta kuma da malam kaddabi kwamfuta mai yama ba akwai malam sani alaska akwai kamar iziya ilyasu yakuba a cikin wannan gida ban manta kuma da malam ba kai da daga can nijar akwai malama ato ita ma daga can nijar ta alheri a gare ku gaba ki cikin wannan gida ban ce kowa ba daga lambar farko zuwa a kashe dukkan ku ina nufa muku sakon gaisuwa mai gaisuwa ku fatima sani daga nan najeriya jihar adamawa memba ce daga cikin muryan matasa na afirka fata alkhairi a gare ku assalamu alaikum radio iran radio musulunci ina gaida hassan barka ina gaida kakana alkasi jamhuriya nijar cikin jihar agadas ina gaida kawar kafeti sarri balar aisha ina gaida babban yara mata gule ina gaida tsohon mai ruba albarka ina gaida da kawai daga mura kashi ina gaida mala abakar ina gaida ga makuri ina gwadi ba to alheri da rahama ya kai muku kaka na alkasin suna gaida ka alheri da rahama ya kai ma jinjina mai nauyi mai kashi mai tsoka duk taka ta kaka na na kaina daga nan ba maryama kaunara musu wuri assalamu alaikum gidan radio biyu hausa suna na tasiri unguwa tudu da magar muna karshen mako da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki farko yana gaida abokina sanusi da iso a malatte akwai yakuba mai aski ba da raka akwai mamman sani dauda wanda aka fi sani da bigiman akwai salisu duzman taksimoto a gaida mini da shugaba rabe mai aski akwai hamisu mai ɗan kuka akwai usaini star gawon kwalliya akwai uda mamadu a jatkori akwai babaye gambo babaye lefe akwai mamallon dan kwero unguwar tudu a ɗahir zakin soyayya bulbaran baban mamman bandi akwai hamidu kalallabuwa jihar diba akwai musa malam indo kazoi karshe da dukkanin ma'aikatan gidan radio boa hausa ne Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio POH Yamforiyar Musulunci Iran sunana Kwamratiliyasu Yakuba Digawa. Mamba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ITAS ga ɗauki jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki. Sun yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko a kan mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka. Ina gaida Isa Jikan mai saje Toro ina gaida sunusi madattai da magaram ina gaida haddabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu madattai da magaram ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammadu fulo mashiwa muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu rugun mayere ina gaida ilyasu m ilyasu gulawa ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida sani dawo alaska tsatsun burum ina gaida sharif ya m ahmad Ahmad ina gaida Fatima Sani Adamawa ina gaida Sumayya Abubakar Shiyar Sarakuna Birnin Kebbi ina gaida Mamman Sani Dauda Cinwaza Tasi Unguwar Tudu da Magaram akwai Badamasi Alhaji Bukari akwai Kabiru Sule Usman akwai Muhammadu Taylor Subdu akwai Abtahir Zakin Soyayya Bilbaram da dukkanin masu sauraron wannan gida na sashen Hausa BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamar Yakuba Digawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itis ga ɗau jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya pure head mun assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio teheran radio musulunci fatan alkhairi zuwa ga reko yan wannan gida e da farko dai mai magana abdullahi telaro mai ganganin mutuncin ma ya dan malam jihar maradi e da farko muna godiya da kuke bamu dama mana isar da sakon gaison mu a karshen mako masai. malam hasan barka fatan alkhairi zuwa gare ka da alheri Allah ya kai ma malam ibrahim garin kasabi alheri Allah ya kai mishi da alheri Allah ya kai ma samun haske haɗa mata limanci malam ilyas prezi na fada kwalba haɗin kai ra'ayin zuci alheri allah ya kai maka na muka barka da warhaka fatan alkhairi zuwa gare ka wiki na malam nafi baban fatima alheri allah ya kai maka da eh, nan radio garkuwa yana da gaisuwa ga yan gidan radiyon garkuwa rankata kaf musamman abdulhadi radio garkuwa eh akwai alhaji salisu alisto nan rado garkuwa fatan alkhairi zuwa gare ku ta musamman zuwa ga abokina saraji hashimu nan rado garkuwa eh idan na koma kuma nigeria ina kara gaishe da kai na fi baban fatima alheri allah ya kai maka ana can abuja amman gida kuma da magaran alheri allah ya kai ma saminu haske an kara gaishe ka eh, ta musamman za ga muhammadu zaki laf can agadas an ma fatan alkhairi alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radio bisa tehran mai magana shayara daga nan agadar jamhuriyar nijar dangance da karshen mako ina son yi amfani da wannan dama mika sakonnin gaishe gaishe na karshen mako da farko ina gaida abokina kuma mai haske ba da raka jihar da magaran akwai isu ta akwai sanusi madatai ina gaida shi da cikin jihar da magaran akwai ni sitar kasuwar kwalliya ina gaishe da shi Eh, Akwai miji mai daidaita sau da ke nan bakin likita duci da ke ja da magara ina gaida shi. Akwai malam Muhammad dan bare bare Niyame ina gaida shi. Akwai tsoho mai albarka Niyame ina gaida shi. Akwai Adam mai kwamfuta tare Nigeria ina gaida shi. Akwai Prezi na bra yanzu ci da ke nan birnin Agas wato Ilyas mai shago ina gaida shi kaso bisa shi. Akwai Usman Ali Zaminin nashi ina gaida shi. Akwai Tupac mai wace buka roga roga Hamza yaro eh yana gaida su da ke nan agars da wurin jira ko alkasin baba lima'ar ah, shugaba ne na kungiya ta masu kira da sauraron radio na afirka baki ɗaya ina gaida su suna na city tayar mamba na kungiyar masu kira da saurare a nan agars assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa radio musulunci radio iran albarka kuna tare da usman mamma wanda aka da sani usman bulat daga nan barna a garin jamhuriyar nijar muna murna da horin ciki da allah kamu karshen mako lahiya inda kuke ba mu dama mu gaida yan uwa mu da amanan arziki da farkon shirin ina gaida jagoran shirin namu hassan barka ina gaida alkasun baban liman ahar garas ina gaida ilis poezi ra'ayin zuci ina gaida atuwa a agaras fashattu alaji atuwa ina gaida eh, gubedu mai wata a garas ina gaida musa lawai dan hayi ina gaida isa abubakar tsoho mai albarka ina gaida malam kabiru maradi ina gaida yan uwa da amanan arziki da ke cikin wannan gida mai albarka rankata kaf kowa da kowa ana mushi fata alheri ina fata allah ya karbi ibadodin allah sa mu a kan sa'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa hassan barka kana tare da usman mamman wanda aka da sani usman bulad daga nan barna a garajin jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu biyu a sashen Hausa. Dubin gaisuwa zuwa gare ku lalle karshen mako da kuke ba mu dama mu gada yan uwa da mana arziki ta damar haka ina gada mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da jama'a gidan rediyon gabaki daya. Akwai su Madatte, akwai Sanusi Madatte, akwai Raba Mai Aski, akwai eh, Mamman Dauda Ciwaza. Ba zan manta da Yahaya Danno Azare, akwai haɗa Mai Kwamfuta. akwai tsoho mai albarka akwai rahmatu eh, isaka bayan ruwa akwai ibrahim shigana wanda yake garin kasagi manta da eh, darwana malam hamidu wakili ne dija bulu wanda yake zandar manta da mamman shehu shabda garda ne da yake nan ramfan hawa juju da magaran eh, akwai sanusi mamman wanda yake nan karciya wajen shi ma nan da magaran akwai musa mai shayi da wace a nan ramfon wajuji da magaran a waje salamu cica ne mai gyaran motuna wanda yake nan ramfon wajuji da magaran akwai zane da alifeti fuwa wanda yake garin mudak akwai eh, alifeti wanda yake nan eh, ga kwalliya da magaran akwai alhaji mustapha wanda yake ga kwalliya da magaran akwai baban dimaman bande akwai hamidu kalallabuwa wanda yake difa mazamata da haya sonitar da fatan Allah ƙara masa lafiya. Da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Madala kuma kuma shirin kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin mu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafan waɗanda suka hada da littafin da standard na atlas shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirma na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina ali ibn abi talib alayhi da muke kawo muku mu yi magana kan yadda aliyu salam ya cika sharuɗan da allah ta'ala ya kawo cikin alkur'ani mai girma na zama shugaban musulmi sharuɗan da da su ne allah ta'ala ya zaɓi ɗaluta ya zama sarki a cikin banu isra'ila kuma anan za mu dasa aya a cikin sirar amirul mu'minin al'im da duk da cewa ba mu taɓo abubuwa da dama waɗanda suke cikin sirarsa ba saboda suna da faɗi don haka a nan za mu taƙaita sirar tasa salamullahi alai sannan a nan ne za mu fara sirar matarsa shugaban matan aljanna ɗiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyar alhassan da alhussein alaihi masalam wato fatimatu zahra salamullahi alaiha inda za mu fara da haihuwarta duk da cewa su ahli baiti manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ba da labarin su tun kafin bayyanar su kuma su tsarkakakku ne ba sa zunubi don duk abin da mutum zai faɗa dangane da su da kuma darajar su da falalolin su kaɗan ne kafin mu fara ɗaukar muhimman al'amura a cikin rayuwarta wanda a wajen malamai da dama teku ne wanda ba a san zurfinsa ba duk da cewa tabar duniya tana ɗiyar shekara 18 a duniya kacal kamar yadda wasu malamai suka ɗauka da farko dai ita ce fatima tsayar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma matar aliyu dan abi talib alaihi ta farko sannan mahaifiyarta ita ce khadija yar kuwailit salamun alaiha an haife ta a ranar 20 ga watan jama'a ula shekara ta uku bayan fara annabci wasu sun ce shekara biyar bayan fara annabci a makka bayan mai rajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa sama inda ya ga ayoyin ubangijinsa daga ciki ya shiga aljanna ya kuma ci daga 'ya'yan itacensa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana dan shekara 45 ko 43 a duniya a lokacin bisa wasu ruwayoyi fatima salamullahi alaiha ita ce yar autan hadiza salamullahi alaiha kuma hadiza salamullahi alaiha tana da 'ya'ya maza da mata wa'anda suka hada da kasim abdullahi wanda ake lakabi da tahir da umu kulcum zainab da kuma rukayya wasu malaman tarihi sun bayyana cewa zainab umu kulcum da kuma rukayya 'ya'yan wata mata 'yar uwar hadiza salamullahi alaiha ce wacce mijinta ya rasu sannan khadija salamun alaiha ta rene su banda haka wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a shekara ta biyar bayan fara annabci aka haife ta kuma a shekarar ne ƙurashawa suka sake gina ɗakin kaba amma a lokacin da suka yi saɓani a cikinsu dangane da maida hajarul aswad inda yake sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yanke hukunci da adalci a tsakaninsu ya kuma taimaka wajen kashe wutar fitina da dakunno kai a tsakaninsu hadisan mi'raji sun bayyana cewa a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya yi isra'i da mi'raji ya ga ayoyin allah ta'ala da dama daga ciki ya shiga aljanna ya kuma ci ayan ta kuma wannan ne ya zama ruwan da allah ta'ala ya halicci fatima salamullahi alaiha da shi wato bayan isra'i da miraji ne aka ɗauki cikin zahra salamullahi alaiha a lokacin ɗaukar cikinta dai khadija salamullahi alaiha bata sha wahala ba idan an kwatanta da haihuwarta da suka gabata an ruwaito cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo gidansa sai ya ji Khadija salamullahi alaiha tana magana ita kadai sai ya tambaye ta da wa kike magana sai ta ce ai da abin da yake cikin ciki na tana dauke da cikin Zahra salamullahi alaiha a lokacin sannan a lokacin da haihuwarta ta zo matan ƙurashawa sun ƙaurace mata sai Allah ta'ala ya aiko da mata tsarkaka ko Maryam diyar Imrana asiya yar muzahim matar fir'auna tare da wasu mala'iku suka taimaka mata a haihuwar zahra salamullah alaiha fatima salamullah alaiha ta tashi a cikin lokacin da mahaifinta da mahaifiyanta suke shan wahala a hannun ƙuraishawa kuma ta tashi a lokacin da iyayenta da kuma banu hashim danginta a lokacin suke rayuwa a wani wuri a bayan makka wanda ake kira shib abu talib kurashawa sun ƙaurace masu sun ƙi su saya ko su sayar masu abinci da buƙatun na yau da kullum saboda addinin musulunci a wannan lokaci ne dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kashe dukkanin dukiyar Hadiza salamullahi alaiha akan musulmi da kuma Banu Hashim wanda Qurayshawa suka yi wa kofar rago a Shib Abi Talib ana cikin wannan wahalar ne dai sai mahaifiyarta Khadija salamullahi alaiha ta rasu sai bakin ciki ya kara shiga zuciyar zahra salamu alaiha sai kuma ya zama duk tare da ƙarancin shekarunta a lokacin ta ɗauki nauyin kula da mahaifinta a cikin al'amuran da za ta iya taimaka masa ana cikin wannan halin har ila yau sai amin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam abu talib alaihi salam shi ma ya rasu sai bakin ciki ya karu ga zahra salamun alaiha bakin cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga a wannan shekarar ya sa ya kira shekarar da hadiza matarsa ta farko da kuma abu talib salamullahi alaihi ma suka rasu a matsayin shekarar bakin ciki wannan ya nuna cewa abu talib salamullahi alaihi mumini ne ba kamar yadda wasu malaman tarihi suke yadawa kan cewa ya mutu kafiri ba musulmi ba wannan kuma yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa abu talib musulmi ne wanda a wasu hadisan imam ali salam yana cewa babansa yana da matsayi a wajen allah ta'ala da ya nemi ceton wani al'umman da allah ta'ala ya bashi don haka fatima salamun alaiha ta ɗauki nauyin kula da wasu al'amura na manzan allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifinta bayan wa fatima mahaifiyarta har sai da ya kai ga yana kiranta umu abiha wato mahaifiyar babanta yana yin ishara ne da yadda take kula da shi kamar yadda mahaifiya take kula da ɗanta ta ɗauki ayyukan kula da gida wanda suka hada da tsaftace shi da kuma hada abinci to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla kuma sai shirin tafsirin alkur'ani na watan ramadan Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin tabbat yada hannayen abu lahabi sun tabe shi ma kuma ya tabe ma auna anhu wa ma dukiyarsa ba ta yi masa amfanin komai ba kuma haka abin da ya tsoro a duniya. da sannu zai shiga wuta ma'abuciyar balbali da kuma matarsa mai yawan ɗaukar itace tsidau ta sa hanyar annabi don ya taka. cikin wuyanta kuma tana ɗaura igiya ta kaba malamai sun ke cewa lalle wannan ɗaya daga cikin mafi girma al'amari shine shi wannan abin lahabin din ya kasance yana bibiyan annabi duk inda annabi ya shiga sako da sako yana da'awa shi abin lahabin yana bin shi a baya yana ɓata shi kai ka ce abu lahabin a wannan lokaci din kamar wata inuwa ce inuwar annabi ce kai ka ce inuwarsa ce duk inda annabi ya shiga nan ya shiga can sako sai ka ga abu lahabin a bayansa wanda yake nuna cewa lallai wannan mutum ba ƙaramin wato maƙiyi ba ne sannan wato maƙiyi ga addinin musulunci da kuma annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yana amfani da lafuzza waɗanda suke mutum ba sai iya ambatan wa'annan lafuzojin da yake amfani da su ba ta nuna adawa ga risala ɗin da annabi zo ita ta nuna ƙiyayya ga shi kansa annabi ɗin saboda haka kenan wannan sura ta zo da wannan lahan ɗin da irin wannan yanayi ta kasance tana fito na fito da shi a filhabin ɗin da matarsa ɗin to kaga wannan wani abu ne wanda yake nuna mana ashe duk wani wanda yake ganin zai iya fito na fito da al'amarin Allah subhanahu ta'ala zai kuma iya yin fito na fito da wani wanda Allah ya zaɓe shi yake kiran mutane zuwa ga wani al'amari wanda zai kusantar da su zuwa ga Allah amma kai ka zama ka ɗau wa kanka wani al'amari mai haɗarin gaske wajen fito na fito da addinin musulunci da kuma fito na fito da wanda yake kiran mutane zuwa ga abi Allah subhanahu ta'ala to mutum in ya kasance a irin wannan yanayi to kaga ya ɗauka wa kansa wani al'amari wanda yake kiran fushin Allah zuwa ga kansa yake son yake so Allah subhanahu ta'ala ya sa shi cikin yanayi irin na waɗannan mutanen kamar shi abu lahabin ɗin sannan duk abin da ka mallaka in kace zaka tafi da shi wajen kawar da gaskiya musamman gaskiya irin ta addini addini kuma irin na musulunci wanda Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabin ƙarshe da shi to mutum ya sa kansa cikin matsala Allah ta'ala a ci gaba yake cewa ma agna an humaluhu wa ma duk abin da ya mallaka shi Abdullahabin duk wani abu da ya tattara su na dukiya to wannan dukiyar tasa ma agna anhu duk ba za ta kasance ta wadata shi da komai ba amma duk abin da ya tsororota na ‘ya'ya ne na wasu abubuwa ne da yake ya mallake su ko mai ya tsororota na dukiya na dukkan wasu abubuwa na alfarma na wani abu da ya san yana da shi to ma an anhu Allah ya ce ba zai amfani da shi komai ba saboda cewa duk wani abu na dukiyar mutum ko kuma wasu abubuwa da yake ganin ya mallake su har yana ganin cewa zai iya amfani da su ne ya fansar da kansa ko da ko azaba za ta zo masa ko zai shiga cikin bala'i to da azabar Allah subhanahu wata'ala saboda wannan azabar Allah ba a sayanta da dukiya ba a sayanta da kuɗi ba a fansarta ka zo ka farshi kanka daga cikin azaban Allah ka ba da dukiya ko ka bada kuɗi ko ka da wani abu da ka mallaka ba a yin wannan shi isa Allah yake cewa ma agna an humaluhu wa ma tasab wala ka duk tun duniya ya kamata su dauki wannan darasi din in dai wannan mutumin abu lahabin Allah ta'ala ya yi masa wa'adin sai ya shiga cikin wutar nama. kuma duk abin da ya mallaka ba zai kasance ya wadatar masa da komai ba to kuma wannan ma'ayan ta fito fili ta nuna mana ashe abu lahabin ma mai dukiya ne wataƙila dama mafi yawa wanda za a ga suna fito na fito da gaskiya mutane ne waɗanda sun tara wasu abubuwa sun mallaki wasu abubuwa na duniya to ko ma me suka mallaka ko ma me suka tara ga irin su na nan a lokacin fir'auna shi ma ma azna anhu wa ma kasa shi ma abu lahabin a lokacin manzon mu sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya na fito na fito da gaskiya ma azna huma luhu wa ma kasa haka ma a wannan zamanin haka ma har zuwa ranar kiyama duk wani wanda yake yana da dukiya ya tsururuce ta ko yana da wani makami ko yana da wani abu da ya tsoruta ko yana da jama'a waɗanda suke tare da shi yana ganin waɗannan abubuwan za su amfanar da shi to duk abun ya kamata maɗauki darasi daga wannan aya ta cikin wannan sura suratul masad ma agna an humaluhu wa ma kasab abu lahabin duk abin da ya mallaka din nan da duk abin da ya tsururuta da duk wani abu da yake tsammani yana da shi na dukiya da 'ya'ya da jama'a da mukami da koma menene to Allah ya ce ba za su amfani da shi komai ba dangane da azabar Allah idan ta zo masa Allah ya sake tabbatar da cewa sayasla naran za ta lahabin tabbas lallai da sannu sai ya shiga cikin wuta wannan wata wuta ce wacce take za ta lahabin ma'abuja tartsatse mai rassa aka ce lahab din nan wato kai ka ce wani abu ne na rassa reshe nan reshe nan reshe can amma na wuta mai tartsatse saboda ka wannan aya za mu fahimci cewa dukkan wasu abubuwa da wannan mutum mai suna abin lahabin ya mallaka na dukiya domin ya zo ya yi fito na fito da annabin Allah to wannan abun ba zai amfanar da shi komai ba ba kuma zai hana shi shiga cikin wannan wuta ɗin wacce take a ranar kiyama sai ya afka cikinta ba ga kuma irin siffan wutan nan za ta lahabin ce tana ɗauke da rassa ne reshe-reshe ne da ita ita wannan wutar mai tantsatse wasu malaman suke cewa ai lallai sai ya sula nan ba ma wai sai an je kiyama ba ne ya sula hafi duniya a al suka ce lallai zai ma shige wannan wutar ne a duniya kafin ma ranar kiyama to wannan lalle al'amari ne wanda ake akwai darasi ga kafiran duniya da mutane karkatattu waɗanda suke ganin cewa sun mallaki wani abubuwa na duniyan nan suna da wasu matsayi na ainihin al'umma ko kuma su ne shugabanni a cikin wannan duniya saboda haka karsu tsammanin cewa wannan abubuwan da suka mallaka zai iya sanya su su tsira daga azaban Allah subhanahu ta'ala saboda haka kenan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ita ranar kiyama yau mala fa'umalun ne wala banun rana ce wadda wasu al'amura na dukiya da 'ya'ya ba za su amfana da kowa komai ba Allah ya ce illa man atallaha bi qalbin salim sai dai koron mutumin da ya zo wa Allah subhanahu wata'ala da zuciya kubutacciya wala ka kenan duk irin nan ba abin da za su taimaka wa mutum hatta dukiyar ma a duniyar ma su taimaka wa mutum ba ne kuma a ranar lahira wadaka wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmancin gaske akan lalle mutane su kasance sun ɗauki darussa dangane da irin waɗannan ayoyi waɗanda suke masu muhimmanci ubangiji subhanahu ta'ala daga ƙarshe yake cewa wa ita kuma haka kuma matarsa Malatal hatab wacce take ɗauke da hatab wannan hatab ɗin malami suka ce ai lalle wasu abubuwa ne kamar itace take ɗauka wadda itacen nan a jiki akwai ƙayoyi take ɗauka take ɗorawa akan hanyar da manzon Allah subhanahu yake bi misali sai ta ɗauka ta dinga sawa ta ta yadda in ya zo wai ya taka wannan itacen mai ƙayoyi a jiki domin ya kasance ƙafarsa ta yi jini Allah ya ce fiji da hablun min masar a cikin wuyanta akwai wata igiya daga masar din malamai suka ce masar kamar abu ne na irin igiya wacce aka saka ta daga wani abu mai kama da irin soso din nan amma soso irin na wato kamar abun bishiya rassan ana dan samun wani soso in an busar da shi za a iya cirowa shine ma ake tsaka igiya da shi to takan yi ado da shi sai ta dan sa a wuyanta shi yasa Allah ta'ala yake cewa ainihin fiji da hablum min masar ita wannan kamar siffa ne na ita matar Abu Lahabin din to malamai suka ce waɗannan ayoyi guda biyun nan wa mar'atu hammalatul hatabi fiji da hablum min masad suka ce ayoyi ne guda biyu da suke magana dangane da ummu jamil ummu jamil sunanta ne ita wannan mata din imratu abi matar abi lahabin din kuma ita yar uwa ce ga abu sufiyan kuma wato kamar za a iya cewa ya gwalgwalce ga mu'awiya dan abu sufiyan din kenan to a wa'annan ayoyin suna siffanta ta da cewa tana ɗauke da irin waɗannan hatsabi ɗin karmami da take ɗaukowa da yawa take tana tattaro su tana tattaro su suka ce karmami ne wasu kuma suka ce a itace ne amma mai ɗauke da ƙaya a ne a tattara da shi take yawan ɗaukowa sannan a cikin wuyanta tana ɗauke da wani igiya daga lifin min lifin wannan lif din shi kamar inda na nuna masu kamar inda mutane suka ga lif irin wani abu ne mai kama da soso haka sai a ɗaura shi a ɗaɗɗaura shi a sassaka shi sai a sa shi a wuya ya zama kamar wata igiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.